جاسنا الله جاسنا wannan wani hayaniya kenan tsakanin jami'an 'yan sanda da ke tsaron gidan gwamnatin jihar borno da wasu jami'an soja kan shinkafin da gwamnatin jihar ke rabawa mabukata bayanai dai na nuni da cewa an samu wannan rashin juduwa ne lokacin da wasu jami'an soja suka yi kokarin kutsawa inda ake raban wannan shinkafa a fadar gwamnatin jihar wanda aka ce jami'an 'yan sanda sun yi kokarin da su wanda hakan ne ya haifar da takaddama tsakanin su haraka ce jami'an sojan sun harbi ɗaya daga cikin jami'an 'yan sanda da ke aikin tsaro a gidan gwamnatin jihar na daidai inda ake wannan hayaniya na kuma jami'an 'yan sandan sun kame wasu jami'an soja guda biyu suka sa cikin motan 'yan sandan nan da ake kira black maria da aka ce an tafi a kulle su yanzu gashi na ganin sojoji guda biyu an sa su a cikin motan 'yan sanda za a tafi da su wanda kuma ake gani kamar su suka zo suka yi harbi a wannan wuri wanda ya kawo hayaniya yanzu haka yanzu haka sa su a cikin motar yan sanda da ake cewa black maria a za a tafi da su yanzu misalin karfe goma sha da minti goma sha biyu kenan ina dai tsaye a wannan wuri na dinga jin abin da wasu jama'a ke cewa game da wannan hatsaniya kamar haka Ok, shi mai AA ne ke fesin cikin gidan nan? Wala mai ya fesin cikin gidan gwamnati. Ya ce wala za su harbi za su shal cikin gidan. A za a bi RPG kai mai AA kuma shi ma ya tsaya. Shi wannan ya ce mai nan in harbi shi ma zai harbi.

daga bisani na kuma ga wani jami'in soja mai mukamin lieutenant da aka rubuta idris a gaban rigansa na baiwa jami'an 'yan sandan hakuri yana kuma bayani game da abin da ya faru kamar haka akwai ya aure na fara wallahi ka duka sha amma amma ne fara harbi da duka amma yanzu kana ya ya zaka bi ta ba ni ku ya da eh eh ba ni da ya na da kana da ka an da ya ɗabi fiye da tsawon awa biyu ana wannan hayaniya inda kuma aka dinga jefa barkonon mai sa hawaye yayin da wasu wasu matasan ke kokarin yin amfani da wannan dama don wawushe wannan shinkafa sai dai jami'an 'yan sandan sun sake tarwatsa su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya